بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما قوله في النار أعدت للكافرين فقد قال في الجنة أعدت للمتقين ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة ولا ينافي إيداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط وكاقترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم أشوراء أو يوم عرفة حتى يقول بعضهم صوم يوم صوم يوم أشوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في الأجر ولم يدري هذا المجتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يكويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها فيكوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر فكيف يكفر صوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها هذا هذا محال <clears throat> على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب الآم على أمومه ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانئ ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكبير فإذا لم يسر على الكبائر لتساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاونا على أموم التكفير كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متسائدين متعاونين على تكفير السجائر مع أنه سبحانه قد قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل وكاتكال بعضهم على قوله صلى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 hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434 wanda kuma ya yi daidai da 18 ga watan 12 miladiya ta 2012 a wannan majalisi da muke karatu cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi littafin al-imam ibn qayyim al-jawziyya wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 751 wannan kuma shi shine darasinmu na 17 a jerin gwanan mu na wannan masallaci mai albarka wannan shi ne na 193 idan ba a manta ba gabar da ibn al-qayyim yake magana akan shi ne yana magana akan waɗanda suke ruɗuwa, ko suke rudar da kansu ko ake ruɗar da su da wasu abubuwa waɗanda za su hana su tuba zuwa ga Allah ga su suna laifi suna saba wa Allah suna yin ba daidai ba amma kuma sun fake da wasu abubuwa da suke rudar kawunansu da su waɗanda suke gaya musu ƙarya suke gaya musu son zuciya na cewa su ci gaba da abin da suke yi na laifi wannan ba zai cutar da su ba ranar gobe kiyama daga cikin irin waɗannan mutane ko irin abubuwan da suke ruɗuwa da shi ibn al-qayyim yace mana akwai ruɗuwar da suke yi da hujja da wasu ayoyin alkur'ani ko wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka yi musu gurguwar fahimta suka fahimce su a baibai ko dai bisa jahilci ko kuma bisa son rai daga cikin irin waɗannan ayoyi ibn al-qayyim ya kawo mana fadar Allah ta'ala la yaslaha illa al-ashqa allazi kazzaba wa tawalla da kuma fadar Allah uiddat lil kafirina wato suka rudu da waɗanda fahimtar da suka yi ma wannan ayar na cewa ita wutar jahannama babu mai shiganta sai wanda ya fi kowa lalacewa wanda ya ƙaryata kuma ya juya baya saboda haka sai suka fahimci cewa ashe idan ba su karyata ba sun gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya zo da shi kuma sun tsaya akan haka har sun mutu to koma mai suka yi ba za su shiga wutar jahannama ba dan an ce la silaha. sannan kuma a wani gurin Allah ya ce O iddat lil kafirina ita wutar jahannama an tanade ta musamman domin kafirai suka ce to kaga ashe wanda duk ya mutu musulmi ko ma wani irin aiki yake yi na laifuffuka baya cikin waɗanda za su shiga jahannama za haka sai suka fake da irin waɗannan ayoyi bisa irin wannan gurguwar fahimta wanda ba haka ayoyin suke nufi ba ba kuma wannan shine ma'anar ayar ba mala yi mana magana da kuma ƙarin bayani da sharhi da muka yi akan faɗar Allah ta'ala la ilaha illa al a wancan satin yanzu kuma ibn qayyim zai zo kan aya ta biyu da Allah ya ce uiddat lil kafiri an tanadi wutar jahannama domin kafirai yace faqad qala wa amma qawluhu fi an-nar uiddat lil kafirin faqad qala fil jannati uiddat lil muttaqin yace fadar Allah ta'ala game da wuta da yace an tanade ta domin kafirai yace wannan ai akwai gurin da Allah ta'ala ya faɗa game da aljanna ya ce uiddat lil muttaqina ita kuma an tanade ta ga masu tsoron Allah masu takawa masu biyar Allah ya ce wala yunafi i'dadun nari lil kafirina an tadkhula hal fusaq wa zalama tanadar tanadar wuta da aka yi domin kafirai wannan ba zai ci karo ba zai kore cewa fasikai da azzalimai ma za su shiga ciki ba dan an ce an tanade ta domin kafirai wannan ba zai kore fasikai da azzalimai su shiga cikin ta ba wala yunafi idada ko i'dadul jannat ko i'dadul jannati lil muttaqina an yadkhulaha man fi qalbihi adna mithqal dharratin min iman hakanan tanadar aljanna da aka yi domin masu tsoron Allah wannan ba zai ci karo kuma ba zai kore cewa wani wanda yake da kwatankwacin kwayar komayya na imani a cikin zuciyarsa zai shiga aljanna ba walam ya'mal khairan qattu bai ma taɓa yin alkhairi ba wato abinda malam yake cewa iddat lil kafirin da Allah ya faɗa ba yana nufin cewa su kadai ne za su shige ta ba na'am su ne akan gaba kuma su ne aka halittar wa wuta domin ta zama gidansu na dindindin wannan baya hana su kunci wasu masu laifi daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda sun yi imani da shi sun gaskata shi amma kuma sun yi laifuffuka sun saba masa sun saba wa Allah waɗannan wutar jahannama za ta bakunce su za ta karɓi bakuncinsu duk da kasancewarta ba gida ne na dawwama a gurinsu ba waɗanda aka yi wa gidan don su zauna a ciki har abada babu fita su ne waɗanda suke kafirai kamar yadda Allah ta'ala ce uiddat lil muttaqina aljanna an tanade ta domin masu takawa kuma kowa ya san abin da ake nufi da masu takawa su ne waɗanda suke ƙoƙarin aikata abin da Allah ya wajabta musu na wajibai su bar abin da Allah ta'ala ya haramta musu na haramu waɗannan su ne almuttaquna masu ƙoƙarin kiyaye dokar Allah gwargwadon iyawarsu ashe kaga inda za a tafi bisa doron ayar wannan sai a ce wanda duk ya mutu baya cikin tawagar almuttaqun to ba zai shiga aljanna ba tare da cewa a aqidar ahlus sunna wal jama'a shine duk wani wanda ya mutu a cikin zuciyarsa akwai imani da Allah da manzansa to zai shiga aljanna ko da kuwa zai yi ran gadi a cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu ko da za a yi masa zai sha tale tale maimakon ya tafi gaba gadi <laughs> ya dan zagaya ta can sannan karshe a dare shi a cikin gidan aljanna wannan ita ce aqidar ahlus sunnah ahlus sunna wal jama'a sun yi imani sun yarda sun gaskata sun kudirce cewa babu wani mumini da zai dawwama a cikin wutar jahannama akwai lokacin da Allah ta'ala zai fito da shi saboda haka cewar cewar aljanna an tanade ta domin masu tsoron Allah ba zai hana irin waɗannan ba su fito daga ciki kamar yadda hadisan shafa'a suka nuna da yawa na cewa salihai za su yi ceto annabawa za su yi ceto mala'iku za su yi ceto sai har shi kansa rabbul na zai yi ceto ubangiji zai fito da mutanen da a rayuwarsu ba su taɓa aikata wani abu na alkhairi ba amma kuma suna da imani a zuciyarsu yarda da Allah da manzansa da yarda da musulunci ba su yi abin da ya warware imaninsu ba to matukar akwai wannan mutum zai fito daga cikin wutar jahannama <coughs> saboda haka in har an yarda cewa aljanna duk da faɗar Allah wa iddalil muttaqina waɗanda ba su taka wannan matakin ba ma za su shiga ba zai hana su shiga ba daga ƙarshen al'amari to haka ita ma wutar duk da an ce wa iddat kafirina wannan ba zai hana waɗanda ba kafiran ba su shige ta ba ga wanda zai rudu da wannan aya ya dauka cewa ai wuta ta kafirai ce su kadai babu shakka wannan fahimta ce gurguwa yana sane yayi ta ko baya sane kuma rudar kansa yake yi sai idan ya samu kansa a lokacin da zai yi nadama kuma nadamar ba za ta amfane shi ba Allah ya kiyashe mu sannan yace wa kattikali ba'dihim ala sawmi yawmi ashura aw yawmi arafa da kuma yadda wasu suke dogara akan azumin ashura ranar ashura ko azumin ranar arfa hatta ya kula ba'dhum har ka ji wani daga cikinsu ma yana cewa yawmu ashura yukaffiru yukaffiru 'am kullaha ranar wato azumin ranar ashura to goma ga muharram yana kankare zinubban shekara gaba ɗaya wa kaso mu yawm arafa sai ya zama azumin ranar arfa yayi saura ziyadatan fil ajri ya zama kawai ƙari ne a cikin lada wato tunda annabi sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisin Abu Qatadah al-Ansari wanda Imam Muslim ya fitar da shi lokacin da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da azumin ranar arfa sai ya ce yukaffiru sanata al-madiya wal yana kankare laifukan shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo ko da ci tai saura sannan abu da al-ansari yace kuma aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da azumin ashura sai ya ce yukaffiru sanata al-madiya yana kankare laifin shekarar da ta wuce wani hadisi ne sahihi wasu sai suka yi masa gurguwar fahimta suka ce kaga idan muka yi azumin ashura ya kankare mana laifukan shekara guda ɗaya an ce shekara guda ɗaya kaga watannin goma sha biyu kenan to sanda duk za mu yi kuma azumin arfa shi mai zai kankare tunda na ashura ya gama kankare mana sai ya zama kawai wannan ƙari ne a cikin ladaddakin wato za mu yi shi kawai wani ƙari ne yana zaman wani rizab ne amma shi ba zai yi wani aiki ba tunda ba zai samu komai ba zai kankare saboda haka kaga a su, kowane lokaci ma kana iya zama cikin mai laifi tunda azumin ma gashi har saura yake yi ba aikin yi Ga shi nan an yi shi amma ba aikin da zai yi an riga an gama aiki tun lokacin azumin ashura wannan muguwar fahimta ce gurguwar fahimta ce fahimta ce ta shaidanu ba fahimta ce ta mutan kwarai ba mala ya ce walam yadri hadha al-mughtar anna sawma ramadan was salawatil khams أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء wannan rudaddan in ji yace rudaddan nan bai san cewa azumin Ramadan ba da salloli biyar da ake yi kullum sun fi girma sun fi isa sama da azumin ranar arfa da ranar ashura azumin Ramadan wajibi ne tilas ne ga dukkan musulmi wanda ya cika sharuɗan azumi ya yi shi azumin ashura da arfa ba wajibi ba ne taɗawu'i ne da wajibi da taɗawu'i wanda ya fi wani wajibi hakanan azumin ashura da arafa taɗawu'i ne amma salloli biyar wajibai ne duk da haka duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna cewa waɗannan azumin ramadan da kuma salloli biyar sai ya nuna suna kankare maka laifuffukanka idan ka nisanci manya-manyan ce wahiya inna ma tukaffiru ma bainaha idza batil kaba'iru suna kankare maka abin da yake tsakankanin su tsakanin azumi zuwa azumi ko sallah zuwa wata sallar idan an nisanci manya-manyan laifuffuka kamar yadda ya tabbata cikin sayo muslim hadisin abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa as-salawatul khams wal jum'atu ila al jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibat al kaba'ir manzo sallallahu alaihi wa sallama yace salloli biyar da juma'a zuwa juma'a da ramadan zuwa ramadan masu kankare abin da ke tsakaninsu ne idan an nisanci manyan laifuka to idan har ayyukan farilla ba za su kankare maka laifuffukanka ba sai in ka nisanci manya ka min babu aula ayyukan nafila ashe mutum ba zai doge ya dage akan laifi ba ya ƙi tuba zuwa ga Allah ya ce tunda dai yayi azumin arfa ko ya yi azumin ashura an gama magana saboda haka yanzu in ma ya yi an an kankari saboda haka gara ma ya more to shi ne ibn qayyim yake cewa wannan rudadde ne mai wannan maganar da yana da fahimta ta kwarai ga nasu suka ba zai yi wannan fahimtar ba fa ramadanu ila ramadana والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها رمضان زوى رمضان كو جمعة زوى جمعة ba za su yi karfin kankare ƙananan laifuffuka ba sai idan an gwama wannan tare da barin laifuffuka manya wato sai ka haɗa yin waɗannan ibadu tare da barin Allah ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in har kun nisanci manya-manyan laifukan da muka da muka hana ku to za mu kankare muku as-sayyi'at saboda ka ubangiji yana kankare maka as-sayyi'at sune kananan laifuka ladina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam wadannan lamam din ƙananan laifukan ubangiji yana kankare maka su yayin da kake kokarin nisantar manya manya wannan wata falala ce wata kyauta ce ta ubangiji saboda haka idan mutum zai yi salloli biyar ubangiji zai kankare masa abin da ke tsakankanin sallolin nan biyar da zai yi na laifuffuka amma da sharaɗin ya yi ƙoƙarin nisanta kansa daga manyan laifuffuka Allah ta'ala da ya ce aqimis salata لدلوك وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين كطيد سلة سافد يما دددري سيتي و إن الحسنات يذهبن السيئات للي أيك كاووا سنة تفير دمونا ayyuka kyawawa su ne waɗannan salloli da za ka yi suna tafiyar da munana su ne a laifuffukan da za ka yi a tsakankaninsu to amma wannan sharaɗi mutum ya nisanci abubuwan da suke manya domin duk mutumin da zai doge akan laifuffuka manya ba tare da ya tuba ba tare da ya basu ba to wannan ba zai sa ran kawai don yana sallah shi kenan ya sha ba in aka faɗa ka to duk nususul wa'id an rushe su shikenan babu wani abu tunda duk musulmi da wuya dai a samu musulmi wanda ya ansa sunan musulunci baya waɗannan sallolin shikenan sai mutum ya ci gaba da zalunci ya ci gaba da fasikanci ya ci gaba da cutar al'umma ya ci gaba da zaluntar jama'a yana aikata laifuffuka ce tunda yana waɗannan sallolin shi shikenan ya sha malam yace fa yaqwa majmu'ul ne ala takfiris sagairi idan abubuwan biyu sun haɗu sai su yi ƙarfi wajen su kankare kananan laifuffuka yana nufin aikata waɗannan farillai da tare tare da barin kaba'ira in aka haɗa wannan tare da wannan to sai su yi ƙarfi sai su kankare sagair fa kaifa yukaffiru sawmu yawmi tatawwu'in kull kabiratin amila al-abdu idan har farilla ba za ta kankare waɗannan ba sagair sai an haɗa da tarkil kaba'ir yace to ya za a yi azumin rana ɗaya na taɗau'i ta kankare dukkan wata kabira da bawa yayi wa huwa musirrun alaiha ghaira ta'ibin minha alhalin yana mai dogewa akan wannan laifin ba yana mai tuba ba wato alhalin ya doge ya ki tuba yana cikin yi kuma sannan ya ce tunda ya azumin taɗau'i kawai shi kenan ba tare da ya tuba ya koma ga Allah ya bar abin da yake na laifi ba mala yace haza muhal yi tunanin haka wannan muhal abu ne da ba zai yiwu ba abinda kake tunanin zai yiwu ba zai yiwu ba ala annahu la yamtani an yakuna sawmu yawmi arafa wa yawmi ashura mukaffiran li jami'i dhunubil 'ami ala umumihi yace wannan duk ba zai hana mu fahimci cewa azumin ashura da azumin arfa da azumin ashura yana kankare dukkan laifuffukan shekara ala umumihi gaba ɗaya manya da ƙanana ba wato wannan bayanin da yake ya ce ba zai hana mu fahimci cewa duka manyan laifuffukan ma da ƙananan za a kankare maka ba wa ya kunu min nususil wa'adi wannan nasi ko wannan hadisi na abu qatadat al-ansari ya zamo daga cikin nassukan da suka yi ma alkawarin wata wani tagomashi ko wata garaɓasa? allati laha shurutun wa mawani' amma tana da sharuɗai sai sun cika tana da mawani abubuwan da za su iya hana abin ya samu saboda haka sai ka yi ƙoƙarin cika sharuɗan ka kuma yi ƙoƙarin kaucewa dukkan wani abin da zai zama cikas idan har baka cika sharuɗan ba to ba za ka samu wannan garabasan ba wato abin da yake cewa mu ma fahimci nassin yana nufin dukkan laifi dukkan laifi kamar yadda malaminsa ibn taimiyya rahimahullah yake ganin waɗannan nusus nusus ne amma ba suna nufin kawai as ba as ga abin da yazo a cikin hadisi na cewa farilla in kayi ta za a kankare maka izatu ne batil kaba'ir sai ya zama da su kuma sauran ziyadatu a afalu taqawwu ayyukan taqawwi in ka yi su su kuma za su kankare maka tare da waɗancan za su kankare maka su kuma hatta ka ba'ir ɗin malam anan yake cewa idan ma mun ɗauki wannan fahimtar to mu sani wannan abin da Allah ya alkawarin zai yi wa mutum na ta goma shi yana da sharuɗa yana da kuma mawane wato dole ka kula sai ka cika sharɗar da ake bukata kuma ka kauce wa duk abin da zai kaci ka amma ba haka kawai da ka zo ka yi wannan azumin ba kuma ka ci gaba da bankaurarka kuma sannan Allah ta'ala ya fi maka ba haka abin yake ba wa yakunu israruhu ala al mani mani'an min at-takfiri sai ya zama mutum ya doge a kan laifi yana daga cikin abin da zai hana ya ci moriyar wancan alkawari idan mutum yayi wannan azumi azumin zai ba shi wannan alkawarin da Allah ta'ala ya yi za a kankare masa laifukansa a shafe masa su amma da sharaɗin ya tuba daga abubuwan da yake da laifuka manya idan ya ki tuba ya ɗore ya doge ya ci gaba to wannan zai iya zama cikas ya kasa samun waccan garabasar an gane ko wannan shine abin da yake faɗa ce fa in lam yusirra alal kaba'ir tasa'ada as-sawm wa adamul israri wata ta'awana ala umumit takfir yace idan mutum yayi wancan azumi sannan bai doge bai dage bai zarce akan laifuffuka manya manya ba sai ya zama azumin da yayi da rashin dogewar nan da yayi sun hadu sun taimaka wa juna a wajen su kankare masa laifuffuka gaba daya an gane yadda abin yake a ɗauka duka laifuffuka za a goge masa wanda shine zahirin nassi to abinda yake nufi wannan shine ya zamana ka yi azumin kuma ka tuba daga wasu laifuffuka da ka san kana yi wa Allah manya to wannan azumin da wannan dagewar da wannan rashin dogewar da kai sai ubangiji ta'ala ya kankare maka dukkan laifuffukanka كما كان رمضان وصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير السغائر كما يدى عزم وتى رمضان دسلو لي بير تاردني سنتر من يمن يلي فكا سنة تيمكا وجونا وجن سكنكري كنان اللي فكا مع أنه سبحانه قد قال تاردت شوى الله تعالى يا ياتي wato kada a manta da fadar Allah din nan in tajtanibu kaba'ira matun hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum idan har za ku nisanci manya-manyan abinda muka hana ku ko ake hana ku nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku laifuffukan ku fa'ulima daga nan sai aka gane aka fahimta an na ja'ala shai'i sababan littakfiri cewa abu kaza zai kankare maka laifi la yamna'u an yatasa'ada huwa wa sababin akhar ala wannan ba zai hana shi wannan abun da aka ce sababi ne na ya kankare maka laifi ba ya nemi taimakon wani sababin su haɗu su yi ƙarfi su taimaka wa juna domin a kankare maka laifinka wa ya kunu takfiru ma'ajtinabis sababai ne akuwa wa a tamma minhu ma'an firadi a hadihima sai ya zama kankarewar da waɗannan abubuwa biyu sun haɗu za su yi ya fi ƙarfi kuma ya fi cika sama da a ce ɗaya daga cikinsu ne ko ka ce azumi shi kaɗai ko kuma ka ce barin dogewa akan laifuka manya idan ɗaya ka ɗauka zai kankare maka amma kankarewa ba za ta zama tana da ƙarfi ba ba za ta zama a tanmu ba kamar a ce ka haɗa abubuwan guda biyu ya ce wa kullama ƙauyas asbabu tafiri, kana akwa wa atamma wa ashmal duk sanda aka samu dalilan da za su sa a kankare maka laifi sun haɗu sun karfafi juna to wannan zai sa kankarewar ta zama tafi karfi tafi cika tafi gamewa wannan shine fahimta mai kyau dangane da waɗannan nasussuka amma mutum ya fahimci cewa ai waɗannan nasussuka suna nufin idan mutum ya yi azumin nan shi kenan ya je ya ci gaba da barabbar masa ya ci gaba da aika aikarsa ai shi kenan fayil ɗinsa an wanke shi ya dawo fresh akwai waɗanda za su je hajji an ce man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yawma waladatu ummu wanda duk ya je aji haji bai yi fasikanci ba bai yi batsa ba zai dawo kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi sai ce to shi kenan yanzu ya dawo kilin saboda haka ba shi da matsala yanzu sai dai ya fara from the beginning zai fara daga farko shi yanzu kamar yau aka haife shi wanda aka haifa yau za a same shi da wani kabira ko sagira ai ba magana kabira ko sagira shikenan sai ya dore ya doge tare da cewa bai san ma aikin da ya an karba ba ko ba karba ba aiki ana karbar shi da kyakkyawan niyya da ikhlasi shi ko tun farko bai sa ikhlasi a cikin zuciyarsa ba ya je ne aiki ya je ne yayin aikin da niyyar ya dawo ya ci gaba da laifi ya ci gaba da saba Allah sauraka ba da kyakkyawan niyya ya je aikin ba azzalimi ne mugu ne yayi mugunta yayi cuta sai yake ganin idan ya je wannan aikin hajji haji kenan wannan cutar gaba ɗaya an rufe fayil ɗinta wanda ya cuta ya cuci banza to kaga wannan bai je da kyakkyawan niyya ba kuma tunaninsa a yi gaggawa a gama aikin hajji ya zo ya fara daga farko kuma wanda bai cuce shi ba yanzu ya cuce shi to kaga wannan tun farko ma ya rushe aikin nan. saboda bai je da kyakkyawan manufa ba su ne waɗannan za su yi mamaki rana gobe kiyama lokacin da za su zaci ayyukan da suka yi masu kyau ne sai su zo su same su turin laifuffuka ne a cikin ma'auninsu na alhaki ya zaci cewa ya ya yi hajji ya zata cewa ya yi azumin alhamis da litinin ya zata cewa ya yi sadaka ya gina masallaci ya yi islamiyya ya yi waye ya yi waye duk yana na yana ganin ya tara abubuwa da zai je ya nuna wa Allah a ci tafi aljanna yana zuwa kuma sai ya gansu shirgegen laifi ne gashi na a cikin mizaninsa wa badalahum sayyi'atu ma'amil wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun abinda ba sa tsammani sai su gan shi gaba ga ubangiji saboda haka ɗan adam ba zai rudu kansa ba ka ɗauki yanayin sahabbai da irin bushara da Allah ta'ala ya musu tun a nan duniya tun ba su mutu ba suka karɓi tikitinsu na aljanna bakin da baya ƙarya bai taɓa yi ba kuma bai yi ba shi ya furta wannan bushara ɗin yace da su ɗan aljanna abubakar fil umar fil usman fil Aliyu ali fil janna abu ubaida ibn al-jarrah fil janna ibn ubaidillah fil janna abdurrahman ibn auf fil janna sa'd ibn abi waqqas fil janna zubair ibn al-awwam fil janna sa'id ibn zaid fil janna annabi sai ya zana sai ce duk an aljanna ne duk an aljanna ne yace wa bilal wai bilal me kake yi ne na ji motsin tafiya ka aljanna bilal ya ce to ji dai ban san wani abu da nake ba amma dai ina iya sanin duk sanda na yi alwala zan yi raka'a biyu ita ce sunnatul wudu annabi ya ce to wannan ne ita ce sunnatul wudu kai alwala kai raka'a biyu matar da ta zo tana farfadiya ta ce ya rasulullahi mun addu'a in daina farfadiya ya ce to in kina so in miki sai in miki in kuma zaki haƙuri ki zama ki samu gidan aljanna ki yi haƙuri na miki alkawarin aljanna ta ce ya rasulullah na yi haƙuri na yadda da aljanna amma a yi min addu'a idan na yi farfaɗiyar kada al'aura ta tarka bayyana annabi ya ce an miki kaga yar aljanna ce ta haƙura ta zama yar aljanna suna nan da yawa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu albishir da aljanna amma duk da haka wannan ba ta sa sun saki jiki ba sai tun da dai an mana albishir kuma Allah baya ta da alkawari inna la la yukhliful mi'ad baya ta da alkawari to kawai me abin da muka ga dama mutanen da suka je yakin badar me ma Allah ya ce musu annabi ya ce baka sani ba ya Umar Allah ya tsinkaye zuwa ga su ci i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum ku je duk abin da za ku yi ku yi na gafarta muku kai yanzu mutanen mu aka ce ku je ku yi abin da za ku yi da da musu ba a ma faɗa ba ba a ma faɗa haka ba ya aka ƙare ana ta artabu to bare kuma a samu wannan lasisin to amma kuma duk da haka sun fi kowa sun fi kowa sun fi kowa tsoron saban Allah ibnu abi mulaika yake cewa na na hadu da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi talatin kowannen su tsoro yake ji kai ya mutu munafiki ka duba fa duk da wannan abin nan sayyidina Umar zuwa yake gun Huzaifa yana roƙonsa yana hada shi da Allah ya gaya masa wai manzo Allah ya faɗe cikin munafikai ka faɗi fa cewa akai dan aljanna amma wannan bai sa ya saki jiki ba a cike yake da tsoro to wannan sune Allah ya yaba wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila suna duk aikin da za su yi na da'a ga ubangiji amma zukatansu cike suke da tsoro to kaga wannan shi ya kamata a ce mumini musulmi yayi yi ƙoƙarin kwaikwayensu a amma ba yayi yi azuminsa na ashura ko ya azumin sa na arfa wani ma da riya wani ma da riya kada a ce baya yi sannan kuma wannan azumin ya rude shi ya rika ganin cewa to ai shikenan tunda an ce yukaffiru sanatal madiya shikenan ai ba magana kuma to wannan ba daidai bane to shine mala yace wa kattika li ba'dihim na'am وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن <clears throat> أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء يعني ما كان في ظنه فإني فائله به ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يقلف وعده ويقبل توبته وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه وهذا موجود في المشاهدة فإن العبد الآبك المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامئ وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته وأحسن الناس ظنا بربه أطوأهم له كما قال الحسن البصري إن المؤمن أحسن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه حال مرتهل في مساقطه وما يكذبه متعرض للعنته قد هان حقه وأمره عليه فأباءه وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وآدى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر ما لا يتي وكاتكار بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء يتي ده يد والسكي دوغرة bisa fadar Allah ta'ala bisa الله صلى الله عليه وسلم ده يكي هكي توتا ده daga ubangijinsa Allah ta'ala ya ce ana inda husni zanni abdi bi ni ina nan inda zato inda bawa na ya zace ni falyadhunna bi ma sha'a don haka yayi min zatan da yaso zatan da ya dama yani da yake nufi ma kana fi zannihi duk da yake cikin zatansa fa inni fa'iluhu bihi shine ni zan masa wato wasu sai suka yi wa wannan hadisi al-qudsi mummunar fahimta hadisi ne abu huraira da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ruwaito shi daga ubangijinsa wanda Allah ta'ala yake cewa ana inda husni zanni abdi bi ina nan inda bawa na ya zace ni wato abinda zatan da bawa na yayi mun shi zai gani in yayi kyakkyawan zato game da ni cewa ni mai gafarta masa ne ni mai karbarsa ne ni mai masa rahama ne shi kenan sai ya ga haka in ya yi mummunan zato cewa wahalar da shi in jefa shi wuta in sa shi jahannama shi kenan sai ya ga haka sai wasu suka ce to in haka ne kawai mu ta zaton cewa zai samu aljanna tunda ya ce yana nan inda muka zace shi to shi kenan me zai sa kuma bata lokacinmu kawai mu ta zaton to shine malam ya ce wannan rudar kansu suke yi hadisi ne sahihi amma sun sa shi a bigiran da ba nan ne bigiransa ba wannan hadisin da ya kawo wannan lafazin yana nan a cikin musnad Imam Ahmad da mustadrak na Hakim da sahih na Ibn Hibban a hadisin Hayyan Abu Nadhr yace wata rana ya fito ya fito zai je ya dubo a abu yazid ibn al-aswad al-jurashi wani tabi'i ne mutumin kirki salihi ba shi da lafiya yana kwance na jinya sai shi wannan hayyan abun nazar mutumin sham ne sai ya fito zai tafi dubo shi a hanya sai ya gamu da wasila ibn al sai ya gamu da wasila ibn al wanda shi kuma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya fito zai je dubo wannan tabi'in wannan salihin mutum sai suka ranka ya suka tafi tare suka je suka same shi a kwance sai aka gaya mashi wannan wasila ne ibn al-aska wato sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama gashi nan ya zo duba ka sai ya ce ya matso ya meko hannunsa sahabin nan wasila ya matsa ya mika masa hannunsa ya kama hannunsa ya shafa fuskarsa ya shafa kansa goshinsa da shi ma'ana saboda hannu ne da ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya saboda haka sai ya shafa sai wasila ibn al-asqa ya ce zan maka tambaya ɗaya innaha wahidatun as'aluka anha abu ɗaya ne zan tambaye ka kaifa zannuka bi rabbika yaya kake yi wa ubangijinka zato sai ya ce da shi ana hasanu zannu bi rabbi ina kyautata wa ubangiji na zato sai wasila ibn al-asqa ya ce to ibshara ma'ana albishirinka naji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ta'ala ya ce ana inda husni zanni abdi bi falyazunna bi ma sha'a yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala ya ce ina nan inda bawana ken zaton kyakkyawan zato da bawana ya mun don haka bawana ya mun zaton abin da ya so saboda ka kai yanzu ga ka kana kyautata zato tare da ubangijinka don haka ka yi bushara ka yi albishir za ka je ka ga abin da kake kyautata zaton wannan shi ne hadisin wannan shi shine lafazin hadisin zo a ruwayar Abu Huraira amma wannan da ya kama mana ruwayar Wasila ibn al-Asqaci ruwayar Abu Huraira man zakarani ni fi nafsi nafsihi zakartu fi nafsi wa man ni fi mala'in zakartu fi mala'in khairun min wa ana inda eh, zanni abdi bi wannan hadisi ruwayar Abu Huraira abun ibn Hibban ta kara fassara shi inda Allah ta'ala yake cewa in zanna khairan falahu wa in zanna sharran falahu haka yazo a cikin ruwayar in yayi mummunan zato in yayi zaton alkhairi shikenan wannan ke gare shi in yayi mummunan zato ma wannan ke gare shi wannan yana cikin musnad Imam Ahmad yana cikin uh, sahih ibn Hibban wasu suka ce wannan ana nufin mutumin da yazo mutuwa yake cikin gargara to dukkan irin abin da ya zo masa a zuciya na kyautata zato ga ubangijinsa to abin da zai gani kenan a wajen ubangijinsa in ya muna da zato kuma to abin da zai iski kenan shi ya sa manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar da ya zo cikin hadisin abu sufyan an jabir balha ibn nafi an jabir ibn abdullah ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kada ɗayanku ya yadda ya mutu face yana kyautata zatansa ga Allah kada ka yadda ka mutu ba tare da kyakkyawan zato da kake wa ubangiji haka wasu malamai suka ce wannan ana nufin al-muhtadar wasu malamai suka ce kamar qurtubi abul abbas al-qurtubi a cikin sharhin da yayi wa sahihul muslim muslim yace wannan hadisi yana nufin ina nan inda bawa na ya zace ni in yayi addu'a yasa sa tsammani ya sa ran zan ansa masa kenan sai in ansa masa in ya tuba ya sa ran zan karɓi tuban shi sai in karɓi tuban shi in ya nemi gafara ya sa rai zan karɓi gafararsa ya yi min kyakkyawan zato shi in karɓi gafararsa in ya aikata ibada da sharuɗanta ya sa rai zan karɓi ibadarsa sai in karɓi ibadarsa saboda alkawarin da Allah ta'ala ya yi na zai karɓi ayyukan waɗanda suka yi aiki na kwarai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu sakankancewa da za a ansa muku kun ga a bisa wannan fassara hadisin ba ya takaita bane akan wanda ya zo mutuwa kadai har ma wanda bai zo lokacin gargara ba wanda bai zo ma lokacin gargara ba a cikin rayuwarsa wani hadisin ya shafe shi shi yasa abul abbas al-qurtubi ya kara da cewa don haka ya kamata mutum yayi ƙoƙari ya ga ya tsaya kan abin da Allah ta'ala ya umarce shi da shi yana mai yaqini da cewa Allah ta'ala zai karbiya wato ya tsaya tsayin daka ya bauta wa Allah tare da jin cewa Allah zai karbi addu'arsa zai ibadarsa sannan ya nemi gafara Allah tare da jin cewa Allah zai gafarta masa domin Allah ta'ala yayi alkawarin haka kuma Allah ta'ala baya saba alkawari don haka in har yana jin Allah ba zai karbi ayyukansa ba to wannan ba zai amfane shi ba domin wannan shine aliyasu wato fitar da kauna ba kauna daga rahamar Allah ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa alqawmul kafirun annabi yaqub yake cewa 'ya'yansa ku tafi ku yi bincike sako-sako game da Yusuf da ɗan uwansa kada ku fitar da ƙauna daga rahamar Allah dan babu mai fitar da ƙauna daga rahamar Allah sai mutanen da suke kafirai kamar yadda Allah ya man yaqnatu wa man yaqnat min rahmati rabb min rahmati rabbi illa dhallun babu mai fitar da ƙauna daga rahamar ubangijinsa sai waɗanda suke batattu sauraka wanda yake kafiri ko batacce wannan shi yake fitar da rai daga samun rahamar Allah saboda haka mutum zai yi kokari ya ga yi aikin da Allah ta'ala ya dora masa na wajibai ya guje wa abin da Allah ta'ala ya hana shi na aikata haram yana mai ji a ransa cewa Allah ta'ala zai karba masa idan ya fitar da rai ya sa ya asu a zuciyarsa to wannan shi kansa yana cikin kaba'ir shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce falyadhun nabi ma sha'a za ka yi zaton abin da ya so abu al'abbas al ya ce wa amma al wa amma zannun magfirati ma'al israri fa zalika mahdul jahli wal zirra amma mutum ya doge a kan laifi sannan ya zaci cewa Allah zai gafarta masa wato ya ci gaba ya zarci a kan laifuffukan da yake manya ya ƙi dainawa kuma duk da haka yana zaton Allah zai gafarta masa malam ya ce wannan shine tsantsan jahilci da ruduwa wa huwa yajurru ila mazhabin murji'a irin wannan akida za ta ja mutum har ta kai shi ga mazhabar murji'a mazhaba ce ta yan bid'a karkatattu saboda ka ashe kaga bakin malamai ya hadu akan cewa hadisin ba yana nufin ka yi ta laifuffuka ba kuma ka ce kana tsammanin samun rahamar Allah a'a abinda yake nufi ka tsaya ka yi iya abinda za ka iya ka bi Allah ka bi manzo sallallahu alaihi wa sallama ka kauce wa abubuwan da Allah ta'ala da manzansa suka hana sai kuma ka sa rai cewa Allah ta'ala zai karfi wannan aikin naka kuma Allah ta'ala zai baka sakamako a kansa ranar gobe kiyama wannan shine zatar da ake so shi yasa malam anan ya tsawaita bayani akan abin da ya shafi kyautata zato dinnan me ake nufi saboda wasu suna ruduwa da wannan sai su fake da cewa ai suna kyautata zato gaba da ubangijinsu saboda haka sai su ci gaba da laifi ba tare da sun tuba ba yace wala raiba babu ko shakka anna husnal dhanni inna ma yakunu ma'al ihsani kyautata zato yana kasancewa ne tare da kyautatawa wato duk mutumin da kaga yana kyautata zato to ya kyautata amma ba zai muna da zato ba sannan kuma ba zai muna da ba sannan ya kyautata zato ba zai yiwu ba ce fa innal muhsina hasanu dhanni bi rabbih annahu yujazihi ala ihsanihi domin duk wanda yayi da kyau ya kyautata to yana kyautata zato ga ubangijinsa cewa zai ka masa akan wannan ihsanin da yayi hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan lil ahsanul husna wa ziyada Allah ta'ala daman ya faɗa haka ce babu wani abin da za a sakan kawa wani kyautayi sai kyautayi irinsa aljaza'u min jinsil amal irin jinsin aikinka irin sakamakon da za ka gani to wanda yake almuhsin yana kyautatawa shine yake kyautata zaton cewa zai ga sakamakon kyautatawarsa ubangiji wala wala yukhlafu wa'du ubangiji la yukhlifu wa'dahu baya sabawa baya saba alkawarinsa wa yaqbalu tawbatahu kuma Allah yana karɓar tuba wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat ubangiji shi ne ke karɓar tuban bayansa gafiru dhanbi wa qabilu tawbi ubangiji shi yake gafarta zunubi shi kuma ne yake karɓar tuba da haka ubangiji ya yi alkawarin karɓa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqi duk waɗanda suka yi tsoron Allah su ne Allah ta'ala yake karɓar ayyukansu da tubansu hannu biyu to wanda duk ya san yayi haka to abu shakka zai kyautata zato wa ammal musii'ul musir amma wanda yake muna na aiki al musirru ala al kaba'ir sannan yake dogewa yake zarcewa akan laifuffukan da suke manya wa zulmi yake zukewa akan zalunci wal mukhalafat da saɓa wa Allah da manzansa fa inna wahshatal ma'asi wa dhulmi wal ijirami tamna'uhu min husni adh-dhanni bi to fargaba da razana da wannan laifuffuka da zalunci da manyan laifuka da yake yi wannan laifuffuka za su gadar masa da wannan tsoro duk mutumin da yake yayi laifi to ba za ka same shi cikin nutsuwa ba a cikin fargaba yake sautari ma akan gane masu laifi tun daga fuska waɗanda suka kware wajen ta'amuli da masu laifuffuka daga sun kalli fuskar mai laifi masu kan gane shi domin ba za su ga nutsuwa da take tare da mutumin da yake bari ba mutumin da ba shi da laifi don ba shi laifi a nutse amma mai ji yake kamar an gane shi ce ya kadul muzunibu an ya kula khuzuni mai laifi kai ka ci hama ni kamar ya fito ya bayyana kansa shi yasa bahaushe ce mai kaza aljihu ba baya jimirin as da ya ji as ba a baga kazarsa ba amma zai dauka saboda kazarsa ne to haka mai laifi yake shi yasa wani lokaci kamar a wasu shari'o'in da ake yi ko an yi kisan kai misali ana tuhumar wani ana zarginsa to akan kawo wasu abubuwan da suka shafi wanda aka kashe a gabansa ko rigar da take cikinsa lokacin da aka yi laifin ko hularsa ko wani abu to ganin wannan zai tada hankalinsa yana gani zai rika tuno lokacin da ya abu to kuma wannan tunanin zai canza yanayinsa za ga ya shiga dabarbarcewa wajen magana karshe ma ba isa sa'a ba shi kenan sai ya fito ya ta bayani gashi gashi kuma yana neman afuwa to duk mutumin da yake almusi mai laifi kuma mai dogewa akan laifi fa inna wahshatal ma'asi to fargaba da razana da kewa ta saban Allah da zalunci da laifuffuka tamna'uhu min husnul zanni bi rabbi za su hana shi kyautata zato ga ubangijinsa to wanda ya san ya cuci wannan ya zalunci wancan ya daki wancan ya cinye ma wannan ya ya yi ma wancan kazafi babu shakka kullun zuciyarsa ba ta nutsuwa kullun ya kwanta ya tashi sai ya tashi da abin ko da za su yi shekara za su yi laifi bayan shekara talatin arba'in kuma abin sai ya motsa abin sai ya motsa kuma ya dame su sarasa rasa yadda za su yi akwai wani jami'in tsaro ne babba rikici ya hada shi da wani mahauci kawai sai ya sa aka kama mahauci aka je aka rufe shi ya ce a rufe masa wannan aka rufe shi shi kuma ya tafi ya fita harkarsa bayan shekara hamsin ya yi ritaya ya ma tsufa kawai yana duba wani jayarinsa haka sai ya ga ayyasa an tsarwa ne. kawai sai abin ya faɗo masa sai ya garzaya ya je neman sa a gidan furs yana zuwa ya gan shi ya tsufa tukub mutuntun yana ɗan shekara ko talatin ɗinsa an ji an tsare shi ya shekara hamsin tamanin a kurkukun ma baba ake ce masa shi ne uba kowa nan yake zuwa ya same shi tafi ya bashi sai ya tuna masa za ka tuna kaza kaza kaza kaza kaza za lokaci kaza da abu kaza aini ne don Allah ina roƙonka ka yafe min yanzu ka zo ka fita ya ce in je ina ci aini yanzu ban san ko ina ba in ba nan ba in ma na fita gari cewa zai ban san ƴan uwana ba ban san dangina ba titunan ma da na sani sun canza to ina za ni kawai ka bar na nan karasa wannan an yi shi kwanan nan akwai wanda shi ma ya bugo min irin wannan tambayar takila ma ko shi ne ko na kusa da shi ne dan shi ma abin da yake cewa kenan wata rikici ya hada su da wani an daure shi amma yanzu abin ya dame shi dan Allah ya zai to duk mutumin da ya laifi ko mun dadewar laifin in zai tuno shi to sai sa ya tashi sai sa ya tashi to shine ibnu qayyim yake cewa ba yadda za a yi a samu husunin zanni tare da laifi kana laifi kuma ya zama kana da husunin zanni a cikin zuciyarka ba zai yiwu ba ce wa haza maujudin fi shahid yace a fili a karara abinda muke gani kenan wato ba ma wai a takarda ko a cikin bayani na malamai ba a'a a fili abinda za gani a ido kenan fa innal abda al abiqa al musi'a al kharij an ta'ati sayyidihi la yuhsinu dhanna bi yanzu bawan da ya gudu ya guje wa ubangidansa ya muna nawa ubangidansa ko ya kashe dan uban gidansa ko ya yi matar gidan faɗi ko ya sace kuɗi ko da ya tafka wata tsiya ga uban sannan ya gudu ba yadda za a yi ya rika jin cewa duk da suka gamu da ubangidan nan shi zai ji daɗi zai ji ni'ima zai sakanka masa kyakkyawan sakamako zai karbe shi hannu biyu ba ta yadda za a yi ji haka kawai tunaninsa duk sanda suka haɗu suka yi arba kashi shi ya bushe to haka duk wanda ya yi wa Allah laifuffuka ba zai taba jin wannan nutsuwar a cikin zuciyarsa ba ya ji cewa ai shi lafiya lafiya za su haɗu ubangiji ba zai ji haka ba to shi yasa mala yace wala yujami'u wahshata al-isa'ati ihsanu dhanni abadan wahshata isaati ihsanu dhanni kyautata zato har abada ba za su taba haɗuwa ba da ainihin firgici da razana ta saban Allah fa innal musii'a mustawhishun bi qadari isa'ati duk wanda ya yi ba daidai ba a cikin tsoro da razana yake gwargwadon laifin da yi wa ahsanun nasi zannan bi rabbihim atwa'uhum lahu wanda yafi kowa kyautata zato ga ubangijinsa shine wanda yafi kowa da'a ga Allah kama qala al-Hasan al-Basri kamar da Hasan al-Basri yake cewa innal mu'mina ahsana adh-dhanna bi rabbih fa ahsana al-amala mu'mini ya kyautata zato ga ubangijinsa dan haka ya kyautata aiki wa innal fajira asaa adh-dhanna bi rabbih fa asaa al-amala amma fajiri ya riga ya muna na zato ga ubangijinsa don haka sai ya muna na aikinsa shi ya sa wasu za su suna cewa mu fa gaskiya laifuffukan da muka yi ba ma cin Allah zai yafe mana don haka kawai gara ma mu dora mu ci gaba eh akwai wanda azumi aka zo ake ce da Allah ai masa ai musu nasiha suna kakkashe suna kashe kashe a wata unguwa an yi musu nasiha sun daidawa wani daga cikinsu shi shugabansu shi yana cewa shi ya yadda ma ɗan wuta ne ya ce shi ya riga ya ƙaddara ɗan wuta ne irin-irin 'yan daban nan ne ce shi ya yadda ma shi ɗan wuta ne na ce to in har riga ya riga yanke hukunci shi ɗan wuta ne sai sai ya shiga ba makawa ta wace wani ma'azi zan masa duk dai abin da zan masa shi ne in tsorata shi wutar to shi tintin ya yanke wa kansa hukunci shi fa wuta zai je kaga ba kuma wani abin da akwai abin da ya fi wuta ba da dabo abin da zan ga masa sama da wuta to shi ne ma'anar fajiri ya riga ya muna da zatansa ga ubangiji don haka sai ya ma muna na aiki don haka sai ya ci gaba da mummunan aikinsa sai mu dakata anan domin lokaci yayi da fatan abin da muka yi daidai Allah ya karba abin da kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن يتي غافر تمالا إنا سو دن الله أفسر من ونن حديثا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحسير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيداء حتى تعود القلوب على قلبين إلى آخر الحديث كما يدنا نشاف هذا irin wannan lokaci na tambayoyi ya kamata a takaita akan tambayar wani abu amma ba sharhin hadisai ba ka ce kawo dogon hadisi wannan ba karance shi duka ba ka ce a masa shi a maka sharhin sa ko a yi maka fassara to kuma wani darasi ka buɗe muna kuma buƙatar mu ansa wasu tambayoyi su masu tashi tambayoyi irin waɗannan hadisi inda wani iskali ne ko wani abu da yake iskali ya rikitar da shi a hadisi ya ce abu kaza a hadisi ban gane ba amma kawai ka hadisi ka ce muka sharhin sa ko ka ka ayoyi ka ce ai maka tafsirin su kaga kana so ka buɗe mana wani darasi bayan kuma mun ce mun gama mun rufe darasin wannan ranar saura ka ita tambaya daban take da darussa wani sai ya zo ya ce maka an ce an buɗe filin fatawa sai ya aiko maka takarda malam a gaya mun ya annabi yake alwala da sallah kaga wannan darussa ne ba ma darasi ba wudu'un nabi da sifatu salatin nabi kaga wannan ba tambaya bace ba ita ce a fata wannan a darasi ake yi wanda duk yayi wannan tambayar to sai ka ce masa ya je makaranta yanzu a wannan filin ba za a iya gamsar da shi gaba ɗaya abin da ya kamata ya sani ba saboda haka ita tambayoyi wani abu ne da ya shiga duhu wani iskali ne da ya shiga duhu har yanzu ba mu da ba mu san sigar tambaya ba wani sai ya sai ya rubuto da sunan tambaya amma sai ce ayi wa'azi da Allah mala a fadakar wannan ba tambaya ba ce. wannan kana jan hankalin malamin ne zuwa yayi wani wani wa'azi kan wani abu ba fatawa ba ce. saboda haka a san ya ake fatawa wanda ka fahimci cewa yana cikin wata matsala akwai abin da yake so ya sani sai ka kawo fatawarsa wani da ka karanta fatawarsa ba fatawa ce ba a ce malam mutum ne ya yi zane da kanwas mai hukuncinsa kai wannan ba fatawa ba ce wai mai hukuncinsa to kana so a ce maka ya yi halal wannan ya ce don Allah wane ne ya fara yada aƙidar shi a bayan ƙasa to wannan darussanmu ne da muka yi ta yi a nan wanda yake halarta wannan darasin nasa watakila wani bako ne to amma abinda za mu ce duk wasu baki wanda suka fara zuwa mu za ku ji muna cewa wannan shine majalisi na 192 ma'ana da uku ko? to da uku ma'ana akwai wajen majalisi 100 da wani abu da aka yi a baya kuma duk alhamdulillah akwai su a a cikin recording an yi recording ɗinsu suna nan saboda haka ba abin da ya rage maka sai sauraro wato a nan muna da wata matsala malamai Allah ya saka musu da alkhairi da masu da'awa kullun cikin aiki suke kuma Allah ta'ala ya kawo mana wata wasila wanda yan bayan mu farkon mu ba su da ita ce wasilar a tsare duk abin da aka faɗa da murya wani lokaci har da sura har da hoto in ka ɗauko kana sawa abin da aka yi shi shekara ashirin sai ka kamar yanzu ake yinsa kana ganin sa kana jin sa to amma sai Allah ta'ala kuma ya sa muka zama wato ragwaye na ƙarshe sauraron ma sai ya zama yake zama ya zama tashi hankali yanzu a lokacin da ashura din nan mutane suka yi sai sai matashi ya bugo waya malam wai wai wai yazid din nan ya yake a gurin ahlus sunna wai yazid din nan dan Allah wacce magana ce bi akan yazid ba kuma sidis din nan suna nan sun fita ko ina amma sai bugo maka wai yana yana yana mukabala da wani wani ya ce da shi yazidu yazidu din nan ahlus sunna sun ce mutumin kirki ne suna yaban shi to wai ya abin yake saboda ka so yake ka masa wata lacca a waya akan yazi ka gani shi dan Allah fi sabilillah karatukan nan mun yi su mun yi su ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kuma suna nan ku je ku ji mana in ka san baka tsaya ka saurari abubuwan da yadda suke ba ka daina jayayya da wasu Allah cewa wala takfu ma laysa laka bihi ilm duk abin da baka da ilimi akan sa sai ka ja bakin kai shiru ba Allah bai wajabta maka cikin rukunan musulunci ko rukunan imani cewa sai kai rigima da wani ba ba jikin wani rukunan imani ko musulunci ka san su in ka sani in baka sani baka ce je tambaye wadanda suka sani Allah da mun cewa fasalu ala zikri bai ce kowa tambaye shi ba wata ya aje a tambaya wanda suka sani saboda ka zauna ka saurara amma sai ya zama tashin hankali mun sha faɗa abdullahi bin saba al-yahudi shine farkon wanda ya fara daga tutar wannan akidar shi ya fara fitowa da maganar sayyidina ali shi ne wasiyi Sahabai ba sauna ba sai a zamanin sayyidina usman wani bai yahude abdullahi bin saba shi ne ya fara ɗauka wannan akidar ya rika yawo da ita cewa an yi wa iyalan manzan Allah kwace an cuce su an zalunce su yana ta zuga wawaye yan ƙauye. to daga nan ne aqidar ta samu saboda tana da tana da alaka da dangantaka da zumunci mai karfi da yahudanci sai kuma ya tambaya ta biya sunan mahaifiyar sayyidina abubakar radiyallahu anhu gaskiya ba zan iya tuno sunan mahaifiyarsa ba na dai san sunan mahaifinsa ah, abu kuhafa usman abdullahi bin usman wanda ake so da abu kuhafa ya galibi mata inda ba waɗanda suka yi wani suka taka rawa ba ba ita kuma mahaifiyarsa ba ta riski musulunci ba abu babansa shine ya riski musulunci har ya musulunta zaka shi aka fi faɗa amma ba mahaifiyarsa ba amma duk da haka ba za a ce ba za ka samu ba ko da kintace da malamai sun yi in ka duba sirar sayyidina abubakar ta dr muhammad ali uh, sallabi wataƙila za ka ga ali ibn muhammad sallabi wataƙila za ka ga ya ambaci mahaifiyar menene hukuncin wanda ya ɗauke azumin nafila ya ji ba zai iya ba sai ya ci abinci to ko na farillan ne idan har ya zama na an shiga wani yanayi ayi <laughs> Allah ta fattakullah masata'tu duk abin da ya fi ƙarfinka. mutum ne yana da ulcer sai ya ɗauki azumi yana zata zai kai sai ulcersa ta tashi daga ba za a ce sai ka kai ba ko za ka mutu ba za a gaya masa haka ba to bare kuma na nafila wanda shi bai zama wajibi ba duk da cewa ba daidai ba ne idan mutum ya fara azumin nafila da gangan ba dalili kawai haka nan ya karya zai zama cikin ibtalul amal ba tare da dalili ba in ka fara sai ka kara shi wasu malaman ma suna ga in ka fara ya zama tilas ka kara shi amma in hadda larura wannan ba a cewa dole sai ya sai ya ci gaba da da sai wani da ya rubuto yake cewa wani dan shi'a ne yake kalubalantar yan ahlus sunna da cewa su kawo mashi aya ko hadisin da aka ce mutane da su kira kansu yan ahlus sunna kuma banda da'ifin hadisi saboda bai yadda da hadisin da wasu suke kawo mishi ba to zikirin irin wannan fi sabilillah saboda da hadisin da ka kawo masa in yace da ibi ya za ka yi da shi tunda shi ba bisa ilimi ma yake zattauna da kai kuma mutumin da al'ayoyin alkur'ani ba ɗaya ba ba bi ba ba uku ba tun daga farkon alkur'ani daga bakar hannasi ake ta zuba yabo ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai gamshe shi ba to sai akan kalmar ahlus sunna ne za ta gamshe shi wani abun ba shine mahallin niza ba cire kalmar ahlus sunna ka jefar ga babban abin niza wanda ne ake rigimar a kansa amma ya kawar da kai daga wannan ya ɗauko wani abu wanda yake ƙanƙani. kai baka ce kalmar ahlus sunnar wajibi ba ce sai an faɗa kai baka ce sunan ahlus sunnar mustahabbi bane ba wani wanda ka wajabta masa ya ce maka ya ahlus sunna sannan ka amma an wajabta maka ka yadda da girman sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama dan Allah ya yabe su ya ce adalai ne mutanen kwarai ne sun taimaka wa annabin Allah ayoyi da yawa da ba sai mun faɗe su ba duk kun san su mun sha karanta su ba ɗaya ba ba biyu ba amma ana ta kiki kaka da shi ana ta artabu da shi akan wannan ya saki wannan ya je ya kamo wani abin da ba shi shine wannan ba an sani a musulunci kalmar sunna dai akwai ta kuma akwai mutanenta wannan abu ne wanda akwai hadisai amma tunda ya ce maka bai da hadisan ba tunda za ka masa zai ce maka bai da su ba don me saboda duk wanda za ka ce ya rawaito hadisin shi a gurinsa ba mutumin kirki ba ne to da wa za ka gaya masa ka ce bukhari bukari a gurinsa wani wani ɗan bambaɗanci ne wanda ya rika yi wa annabi ƙarya saboda abin da zai samu a gurin sarakai masu mulki haka suke cewa da bukhari da muslim duk ashabul kutub sitta din da su imam malik su shafi'i su abu hanifa da sauransu duk zagin su suke zaka ba mu wannan da zaka kawo masa tunda mutumin da bai da abubakar da umar da usman ba da sauran al-asharatul mubajjirin wa zaka kawo masa kuma ya ce maka ya da kai kuna rikici akan alkur'anin kansa saboda haka wani lokaci a ɗauke ka daga abin da ya fi muhimmanci a ɗora ka akan abin da ba shi ne tushen rikicin ba to kai in ka yadda da haka an ka da kai an ka da kai saboda haka irin wannan tambayoyin duk ɓata lokaci ne mu yanzu tushen abin muke ɗaukowa mu mun yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace abita ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ya faɗi firak waɗanda za su daddare a cikin al'umma sai ɗaya ce ita ce aljanna waye ya ce ma kana ala muslima ana alaihi yawma wa ashabi wanda ba ita ce sunna ba wanda yake kan abin da ni da sahabbai na yau muke kai kan mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da shi da sahabbansa kan bin sunna a cikin sa yau duk da shi a gurinsa kaga ai ba abin nan ba amma mu a gun gaskiya ne akwai asar daga muhammad ibn sirin tabi'i ne ya rasu hijira tana ɗari da goma muhammad ibn sirin ɗaya daga cikin almajiran anas dan malik ya ga wasu daga cikin sahabbai yake cewa ba su kasance sahabbai suna tambayar wani akan isnadi ba in ya ka hadisi ya ce ma kanu yas'aluna anil isnad حتى وقعت الفتنة فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ من حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ من حديثهم wannan tabi'i ne yake ba da labari game da sahabbai yace sahabbai da ba sa tambayar isnadi sai da aka kashe sayyidina usman shekara ta talatin da biyar shekara ta talatin da biyar bayan hijiran manzala kai sai na usman sahabbai duk suna nan manya-manya sai na ali sai sahabbai da suka ga an wannan fitina ta faru wasu sun shigo da sunan addini suna kuma yi wa addinin zagon ƙasa suna yi wa kuma annabi ƙarya idan mutum ya kawo hadisi in ji muhammadu sai su ce wato sahabbai ku gaya mana wa suwa suwa suwa suka rawaito hadisin yace fa yunzaru ila ahli sunnati kalma ahli sunna ta fito ko ba ta fito ba sai su duba su ga waye ahli sunna waye mai bin sunnar annabi sai su karba hadisin sa waye kuma dan bid'a sai su bar hadisin sa saboda tun a wancan lokacin kalma ahli sunna take saboda ka wani danda gaji yanzu ba zai zo ka mana wani shiriri ta ba ina ga dole mu tsaya a nan don na ga wasu tambayoyin duk irin waɗannan ne eh, amita su mala abdullahi tana dai so a ɗan caji ne ana ɗan caji ko eh, wato sai ka ga abu ne an mata an faɗa an faɗa an dawo an sake tambaya na san akwai baki wanda watakila ba su ji wancan ba to amma har kullum muna nunawa cewa a rika sauraron abin da ya wuce duk bayanan da za ka yi watakila in ba a yanayin ba lokacin karatu ba ne ba za ka faɗaɗa shi ba a ɗin ka tsaya ka yi shi da faɗi watakila an ɗauki awa ɗaya watakila an yi majalisi biyu ko uku duk akan matsala ɗaya yanzu ko za a baka ansa watakila bai fi a baka a minti biyu uku ba saboda kaga in ka ji a can za ka fi samun gamsasshen bayani wanda in a ciki akwai wani abin da ka ji ba ka fahimta ba to sai ka rubuto a darasi kaza an ce kaza ina son ƙarin bayani wannan ita ce tambaya amma gaba ɗaya a ta zubar da baya kullum mu yi ta tsayawa muna da banziya guri guda a inda za mu je Allah ya sa mu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in